akwai tambaya ta cewa wani ya ce ya haɗu da wata yarinya a makaranta amma ita kirista ce ta ce za ta musulunta in aure ta to sai ta musulunta tun kafin in aure ta to lokacin da muka tashi in aure sai iyayenta suka ce sai mun je coci na biya sadaki a can to sai na je na biya sadaki a coci malam a yanzu muna da yara uku da ita to me matsayin auren namu da ita a yanzu ko sai mun tuba mun sake wani auren ko kuma auren namu yayi yana nan wannan ba da sadakin ai ba aure bane wannan ba da sadakin ba aure bane dan ka je ka ba da sadaki a coci a wannan ba aure bane sai idan dai su ne suka daura muku aure idan su ne suka daura muku aure a coci wannan auren bai halatta ba baka aure ta ba dan daurin aure dole sai da waliyi kuma idan tunda musulma ce iyayenta ba za su zama to waliyanta ba sai dai a kira su a matsayin shaidu in ya so a samu wani musulmi ya zama to shine waliyinta wanda zai bayar da ita a aure ya zama to walicin musulunci za a yi sannan a bata sadaki sannan a samu shaidu amma musulmi ba zai yi wanda yake kafiri ya zama to shine zai daura masa aure ba wanda yake kafiri ya zama to shine zai daura masa aure ba domin su ba su da alkawari a wajen Allah saboda haka ba za su kulla alkawari na mu'amala ba ko shaida ba za su yi ba tunda Allah ta'ala wajen shaida ma cewa ya wasu shaidu shahidai ne min rijalikum shaidun su zamanto daga cikin mazajen ku ne saboda haka idan har a idan na san in kai kana da iyaye ba zai yi a ce iyaye a ce kayi aure kana zama tare da mata kuma su ce ba a san lokacin da yi ba kai auren ba ah, in an ɗaura aure shi kenan in ku ba ɗaura aure ba na musulunci to sai kun ɗaura aure a ah, dole ku ɗaura aure su kuma waɗancan ah, wannan abin da aka yi in ka yi shi ne bisa kuskure yara suna nan a matsayin 'ya'yanka sai ka tuba ga Allah maɗaukakin sarki Allah ya yafe mu Allah ya yafe mana baki da eh in ba ɗaura aure ba sai ya sake aure sai ya sake aure ƴaƴansa ne ƴaƴansa ne tunda ya bisa kuskure ne hmm. akwai shubha shi yana ganin duk inda aka samu shubha duk inda aka samu shubha duk inda aka ce in aka samu wato abin da zai rikita mutum yana shakka haka ne ko ba haka ba ne, to babu haddi a kansa duk inda aka ce babu haddi to ya'ya sa ne wa haifu yudra'ul wa haifu dar'ul wa haifu dar'il wa haifu dar'ul haddi yulhaqul walad fi kulli ma min an-nikah qad fasad duk inda aka ce za a kawar da haddi ba za a yi mutum haddi ba to da zai zama to dan mutum a cikin dukkan aure wanda yake batili kamar yadda yake mai kamar irin dan asim yake faɗa a cikin tuffa saboda haka wannan aure din idan saboda akwai shubha na cewa bai sani ba ba za a yi masa haddi cewa zaman zina suka yi ba to tunda ko ba za a yi masa haddi ba 'ya'ya nasa ne sai dai dole sai ta yi istibra'i sai ya kyale ta ya jira har ta jini ɗaya hmm, abin da yake shine mafi inganci tunda ba aure bane ballantana a ce sai ta yi idda jini uku istibra'i za ta yi jini ɗaya domin a tabbatar da cewa babu ciki hmm, akan wancan wato saduwar da aka yi saboda kuma tabbatar da haƙƙin Allah to sannan sai a ɗaura musu aure mutum auri kirista in mutum ya tashi auren kirista a in aka tashi auren kirista shi na wajen iyayenta zai aure ta ai dama sharaɗin auren kirista muhsinina ghaira musafihina wala muttakhidi zai ahdan kuna wato aure wanda yake na sunna na kare kai ba zaman daduro ba ba ɗaukan kawa ba kaga idan mutum kawai ka je ka samu mace kace tunda ai kana ganin ita kirista ce ba izinin iyayenta ba kowa kace to shikenan na aure ki tace to shikenan ma na aure ka tunda ka san ba zuwa za a yi masallaci ba ba ta da waliyai da sauransu a ce an daura aure shikenan sai ka ce an yi aure haka a'a sharaɗin auren dole sai da wani wanda zai sai da wani nata wanda shine zai tsaya a matsayin wanda zai aurar da ita to sannan kuma a zuwa daura aure a daure na daurin aure na sunna da siga da bayar da sadaki ya ce, menene bambancin shahidai da suke rasuwa ranar juma'a ko daranta da kuma wanda aka kashe saboda Allah ko a wurin yaƙi duk za su samu falalar sa rayukansu a cikin tsuntsaye ko dai ko ya abin yake wanda suka mutu ranar juma'a ko daren juma'a ba a ce shahidai bane cewa aka yi za a tsirar da su daga azabar kabari eh, amma ba a ce shahidai bane su shahidai su ne ake sa rayukansu a cikin wato a cikin tsuntsaye wanda za su rinka wanda za su rinka wato zuwa suna tsayawa a ƙarƙashin al'arshi kuma suna tafiya ko ina suka so a aljanna shi ko mumini ransa din ne ake mayar da shi tsuntsu da zai rinka yawo a cikin aljanna wata ran yana yawo a cikin aljanna wata ran kuma ya dawo jikinsa a cikin kabari haka da dai Allah madaukakin sarki ya san abin da yake na rayuwar rayuka wanda yana daga cikin ilimin gaibu wanda Allah madaukakin sarki bai sanar da mutane yaya hakikanin tasarru yaya hakikanin ruhi yake ba to idan ƙasa ta cinye an ce ƙasa tana cinye dukkan abin jikin mutum banda wata ƙwaya wadda take a cikin ƙashin bayansa wannan ba ta ciwa kuma yanda rai yake ittisali da jiki ko da ƙasa ta cinye jikin yanda rai zai zama ya ittisali da abin da ƙasa ɗin ta ci ai abu ne wanda yake cikin ilimin gai Allah ne kaɗai ya san hakikaninsa wannan ya ce yana da ɗan'uwa uwa da yake akan wata mummunan aƙida a yi masa addu'ar Allah ya dawo da shi kan tafarki kan tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah madaukakin sarki ya dawo da shi kan hanya ya dawo ya tsayar da mu ga baki ɗaya akan tafarkin addinin musulunci tafarkin sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya ce shin zan iya aske gemu na domin ya ƙara fitowa domin in samu cikakkiyar sunna a ba ka iya ba ba ka iya ba ka bar shi yadda Allah madaukakin sarki ya yi shi ya toho yadda ya tofo ɗin ka kyale shi shine cika sunna mm. da aka ce ifa'ul lihiya ma'ana adamu taqsiriha cika gemu ma'ana wato rashin gyaran fuska rashin askewa shine abin da ake nufi sannan wannan yace tambayar sa akan zakka wa ya kamata a bawa zakka a kuma yace yana da da kannena da yayuna za su iya shiga cikin masu karba sannan zan iya rarraba ta jama'a ko ban gane wannan tambayar ta sadakar sai ba zan iya rarraba ta ga aho ga makota ga makotana da teburin kasuwar mu a wato makwabtansa na kasuwanci masu teburin kasuwa ko zai iya raba su gare su zai iya raba ta gare su Eh, zaka Allah madaukakin sarki shi ya raba ce inna musaddaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha zuwa karshen sa bai bar ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba ba bai bar ma malamai su raba ba bai bar ma shugabanni sarakuna su raba ba shi da kansa shi yace ga yadda za a raba kuma yace lil fuqara'i lam innan lamu mulki wal ikhtisas ta keɓanta da su nasu ne haƙƙin su saboda haka in ka tashi su zaka bama sai wanda ya cancanci su ba mutum zai iya bama ba mai yan uwa zakka ya halatta idan ciyar da su bai lizince ka ba idan ciyar da su bai lizince ka ba ya halatta ka ba su zakka su waye ciyar da su ya lizince ka mace matarka da 'ya'yanka ciyar da su ya lizince ka da mahaifanka idan talakawa ne ciyar da su ya lizince ka su to su waɗannan su ne ba za ka iya ba su zakka ba amma duk wani wanda yake dan uwa za ka iya ba shi zakka kuma ba shi zakka lada biyu ne sadaqatun wasila sadaka ne da sada zumunci ya mafi shi yasa ne mace za ta iya ba mijinta zakka shi ba zai iya bata ba amma ita za ta iya bashi kamar yadda ya faru tsakanin Zainab a matar Abdullahi bin Mas'ud ta zo da gwalagwalanta ta ce ya Rasulullah ga gulagulaina ta zo tukuna cewa ta ce ai mata iso aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wace ce sai a ce Zainab ce sai ce ayyu zayani wacce ce daga cikin Zainabobin suna da yawa cikin sahabbai ka gani a ƙaurayen larabawa da suke cewa illa ne mutum ya ambaci sunan matarsa akwai wani ɗan ajinmu cikin irin wannan ƙaurayen larabawa to mun je wai ana cewa ana so a samu bayanin kowa ya faɗi sunansa da sunan iyalansa da 'ya'yansa ya ce ta zai a can da ya ce ya faɗi sunan matarsa aib wannan aibi ne ta za a <laughs> to wannan ya daga cikin al'adar da ba ta da asali ga annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce mata wacce ce daga cikin zainabobin aka ce imra'atu ibn mas'ud matar dan mas'ud yace ta shigo ta ce to gashi tana da ta kawo abin hannunta zinare ta ce amma kuma gashi abdullahi abin hannunsa ba shi da ƙarfi ba shi da yawa ba shi da ƙarfi za ta iya ba shi zakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta ba shi daga cikin zakkata sadaka ce da sada zumunci Sau da mace za ta iya ba mijinta zakka sannan mutum zai iya ba wa karnansa da yayyansa zai iya ba wa makwabtansa waɗanda suke da haƙƙi na ihsani gare ka in ka ba su zakka sai ya zamanto haƙƙi biyu ne kamar makwabta su ma ko da makwabta ne a kasuwa su ne ai asahibu sahibu bil jam wanda yake na gefen ka wanda kuka haɗu a aji ko kuka haɗu a kasuwa ko kuka hadu a cikin mota ma yana da haƙƙin kai masa ihsani tunda Allah ya ambace shi kaga yana da haƙƙi akan haƙƙin shiga cikin gama garin musulmi baki ɗaya shi ya keɓanta da kai to idan ka tashi ka keɓance shi da bashi zakka wannan tafi sannan kuma a kula da Allah wajen bada zakka maksudi a cikin bada zakka kamar yadda imamun nawawi ya nuna shine a yawaita adadin masu bada zakka ka ba shi zakka domin baɗi shi ma ya zamanto zai iya bada zakka ya fitar daga cikin layin 'yan zakka in aka ba shi zakka sau ɗaya shi kenan ya miƙe haka ake so saboda haka ka dunkule ka ba shi abinda zai iya zamanto masa jari kowa kuma gwargwadon irin ƙarfinsa kuma babu laifi idan ka ba shi zakkar ka ba shi shawara amin kai masa consultancy eh kai masa kwanzar ka sa shi a hanyar neman ba ka ce masa ba ka ce masa bari in je in siyo masa injin nika ba ko in je in siyo masa lifan ya zo ya rinka a caba a kudin sa ne ka bashi da ya ga dama da shi amma ka iya bashi shawara ka ce kamata yayi ka sai abu kaza ka rinka juya shi ka samu sana'a ko ka hada shi da wanda zai sanya shi akan hanyar kasuwanci din domin hikimar shine ya zamanto shekara mai zuwa shi ma zai iya bada zakka shi yasa ne ma ake cewa in mutum ya tashi bada zakka ko kamata yi ya raba shi ya ce zai ba mutum abin zai zama masa ya ba mutane nisabin zakka ne kamar yanzu nisabin zakka 260 saboda haka in kana da zakkarka ta fice haka to wanda za ka ba maka dunkulo kamar nisabin ka bashi sai ya zama to kan cewar ka karfafa shi akan shi ma ya zama to cewar ya samu wadatar da shekara mai zuwa zai iya daukar nauyin waɗansu na'am eh, ta yi ta yi amma kuma gaskiya bata abin nan bata babu ihsani a cikinta kamar yadda muke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha kataba al-ihsana ala kulli shay Allah ya rubuta ya wajabta yin ya rubuta yin ihsani a cikin komai komai akwai ihsani a ciki to daga cikin ihsani wajen bada zakka wani ya daga cikin ihsani wajen bada zakka in kudin suna da yawa ku dunkule su da yawa ka ba ma wanda zai fa'idanta sannan wannan ya ce yana son a yi masa a warware masa bayani akan inganci ko rashin inganci akan hadisin da ake kafa hujja da shi dangane da salatu tasbih salatu tasabih ko salatu tasabih ko salatu tasbih salatu tasbih ya zo daga hadisin Abdullahi ibn Abbas da hadisin Abu Rafi' maula Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da hadisin Anas ibn Malik dukkaninsu sun ruwaito cewar annabi sallallahu alaihi wasallam abbas ya koya wa wannan sallah a cikin sunan abi dawud da sunan tirmidhi da mustadrak al-hakim da musnad al-imam ahmad da kuma sauran safan sunna amma a cikin kutubu sita da muke da su yana cikin sunan abu dawud da sunan at-tirmidhi ba zan iya kawo ko yana cikin sunan ibn majah wannan hadisi yana daga cikin hadisin da hadisan da malamai suka yi haka wajen magana a kansa hukuncin su ya sha bambam abu ja'far al-uqayli cikin almajiran abdullahi dan imamu ahmad ibn hanbal yace babu abin da ya inganta a cikin wannan alqazi abubakar ibn al-arabi daga cikin malaman mazhaban malikiya yace babu hadisi sahihi ko hasan ko wani wanda ya kama da wannan a cikin hadithu tasabi a cikin salatu tasabi ibn taymiya da al-hafiz al-mizzi duk Allah ya ji kansu suka ce hadisi ne da'ifi mai rauni ibn al-jawzi ya wuce matuƙa ma har yace hadisi ne mawdu'i ba shi da asali na ƙarya ne kirkiro shi akai saboda haka ya ambace shi a cikin kitabul mawdu'at littafin sa al-mawdu'at littafin da ya tattara hadisai na ƙarya da aka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam malamai suka yi ca a kansa suka ce ya wuce iyaka da ya sanya hadisin a cikin mawdu'ai domin abu dawud da ya rawaito shi yayi shiru akai shi kuma abu dawud ya ce wa ma sakattu anhu fa huwa salih duk hadisin da ya kawo shi yayi shiru to hadisi ne salihi me yake nufi da salihi waɗansu suka ce ma'anarsa hasan waɗansu kuma suka ce ma'anarsa salihun lil ihtijaji aw lil i'tibar salihi ne ga a kafa hujja da shi ko a lura da shi a iya amfani da shi domin a karfafa wani hadisi saboda haka wa ma kana fihi wahmun shadid bayyantuhu in kuma yana da rauni mai tsanani zan bayyana to in yi shiru ya nuna ba shi da rauni mai tsanani saboda haka ibn al-jawzi da ya sa a cikin mawdu'at bai dace ba bai yi daidai ba dan haka aka samu kuma daga cikin malamai aka so su al-hafiz abu musa al-madini ɗaya daga cikin malaman hadith wanda ya wanda ya rubuta sufai a cikin rijalul hadith kuma malamin hadith ne sosai na karni na shida ya rubuta juz ya rubuta risala domin ya bayyana ingancin wannan hadith imam tirmidhi da ya ce hadisin bai inganta ba ya ce amma abdullahi ibn al-mubarak ya kasance yana aiki da wannan hadisin yana yin salatu tasbih abdullahi ibn al-mubarak yana daga cikin almajiran imam malik malaman imam ahmad ibn hanbal wanda yana daga cikin waɗanda suke da madhaba a khurasan amma madhabarsa saboda rashin wato yaduwa ya zama kan cewa ba ta da sauran mabiya da suke wato aiki da ita saboda haka babban malami ne malami ne mujahidi mai yalwa wato mai yawan yana ɗan kasuwa ne mujahid ne malamin hadisi ne malamin fiƙihu ne zahidi ne duk ya haɗa wannan imamu tirmidhi a imamu az-zahabi da yazo kissarsa a cikin siyar alamin nubala yace wallahi ushhidu allaha anni uhibbuka ya aba abdurrahman yace na rantse da Allah ina shaida ma Allah cewa wallahi ina son ka ya abu abdurrahman abdullahi ibn mubarak tsakanin su shekara 500 bai gan shi ba tsakanin su shekara 500 amma da yazo yana rubuta labarinsa saboda shauki da ganin irin abubuwan da ya tara na falala ya ce wallahi ina son ka to abdullahi ibn mubarak ya kasance yana aiki da wannan kuma imam ahmad wata ran aka aka yi masa tambaya akan wanda daga cikin wanda suka rawaito wannan hadisin yace me take cewa akan wani yace wani aifiqa ne amintacce ne yace to ai shine ya rawaito hadisin salatu shine shine ɗaya shine wanda salatul tafabih isnadin wato hadithin ibn abbas yake kewayo a kansa wanda a cikin wannan kamar ya karkace zuwa ga inganta shi al ibn hajar yace hadithi ne hasan na ibn abbas in kuma aka hada sauran riwayoyin za su karfafa shi yace amma kasancewar hai'arsa ta saba hai'o'in salloli ya nuna cewar ya kamata a ce wanda ya kaɗaita da riwayarsa ƙarfinsa na hadda da karɓuwa sojan malaman hadisi ya fi haka amma wannan ba illa ba ce domin hadithu salatu tasabih ba hadisi ne da aka sanar da shi akan mimbari ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne yace ma ma Abbas bana kibance ka da wani abu ba bana baka kyauta wanda take ta dace wanda take kai kawai zan ba mu wannan kyautar ba saboda haka ba zai dan ya zamanto ya samu an samu tafarrud an samu rashin abin da zai masa shaida wannan ba zai zamanto illa a kansa ba don haka ne a al'imamun nawawi shi ma duk da ya yi ɗanyi rawa haka a cikin tahdibul asma'i wal lugat ya ce za'if ne amma a cikin al'adkar ya ce hadisi ne wanda yake ya inganta ya ma kafa hujja da shi yana kwaɗaitarwa kan aiki da shi sannan sheikh nasiruddin al-albani da ya zo ya tattara maganganun duk wanda suka gabata gabaki ɗaya ya ce wannan hadisi ne sahihun li ghairihi me yasa yake sahihun li ghairihi domin hadisi ne hasan shine hadisin ibnu abbas matsayinsa hasan al hadithul hasan idan aka ruwaito shi da lafazinsa ko da ma'anarsa ta waɗansu hanyoyin ko da za'ifai ne sai su karfafa shi sai ya zama to sahihun li ghairihi to shi hadithin ibnu abbas ya akan kansa isnadinsa hasan don aka hada shi da hadithin abu rafi da hadithin anas ibn malik sai su karfafa hadisin ya zamanto hadisi ne sahihun li kamar inda a shehu na Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya tabbatar da wannan a cikin sahih Abi Dawud da kuma sauran littafansa saboda haka wannan shine magana tantanciya in kana so ka samu karin bayani sai ka je sahih Abi Dawud na shehu Nasir Al-Albani kuma za ka iya duba alali al-masnu'a na imamun suyufi yayin da yake ma ibnu jauzi raddi a kan sanya hadisin da ya a cikin hadisai na ƙarya saboda haka hadisi ne wanda yake da asali kuma da yawa daga cikin malamai na sunna sun kasance suna aiki da shi suna akwai abu umar ibnu kudama dan uwan ibnu kudama al-maqdisi malamin fiƙihu na hanabila ya kasance duk juma'a yake dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kana da iko kai kullun kai in baka da iko kai ko da sau ɗaya ne ko juma'a ɗaya ko sau ɗaya a wata ko sau ɗaya a shekara ko sau ɗaya ma a rayuwarka Allah ya mana muwafaka kafin mu fara karatu akwai ƴan uwanmu da suke kurkuku na kurmawa waɗanda suke a ribatattu ne kamammu ne suna tsararru a saboda ko dai laifi da suka yi wanda yake kuma waɗansu eh, sun tuba ga Allah ko kuma ba laifi bane waɗansu ma zalunci ne suke zaune a wajen sun nemi a kai musu ziyara saboda haka muke so mu kai musu ziyara ranar Lahadi in Allah ya kai mu da dai dan abin da ya saukaka na wanda suke za su iya zuwa kada ya wuce mutum goma goma sha biyu daga wannan majalisi na tafsir na wannan masallaci na alfurqan insha Allah da sunansa muke so mu kai musu ziyara kuma wanda ya sauka wanda ba zai iya wanda yake da abin da zai iya bayarwa sawa'un na abinci ko na tufa ko na takalmi ko na kuɗi ko na sabulu ko na abin buɗe ba ko na abin wato goge baki makilin abin da ya saukaka zai iya kawowa yanzu yan kwaza su tashi su dan nemi taimako wanda ya saukaka wanda kuma yake zai kawo ne daga gida daga baya daga nan zuwa eh, yau gobe sai ya kawo wajen ladan ko wajen mai kula da kofa malam haruna a kawo masa alam ɗaukakin sarki ya sake da alkhairi watan ramadan ne watan judi ne watan alfarma watan kyauta ya kamata mu tuna da wa'annan yan uwa namu waɗanda suke suke cikin hali na tsanani in al'umma tana cikin tsanani to irinsu wanda suke a waje wanda yake wato dama ya gaji tsanani sai sun fi ɗanɗana tsananin saboda haka mu taimaka musu daidai gwargwado allah maɗaukakin sarki ya saka da alkhairi Ah, ran lahadi karfe goma na safe insha Allah amma wanda suke so su zo sai su bada sunan su wajen lada daga rijistar ta cika shi kenan أعوذ بالله من shaitanir الرجيم وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون الله تعالى يتي وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب وإذ كتنا إذ إنن تنا آه، ظرف شيء da ma'anar abin da ya faru a lokaci da ya wuce tana da yawa zuwanta a cikin alkur'ani wa'id wa'id wa'id yawanci abinda ake kaddarawa cewa fitabi ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam na a janyo hankalinsa domin ya tuna da wannan abin da ya faru wadkur id akhadha ka tuna yayin da ubangiji yayin da Allah ya riki alƙawarin waɗanda aka ba su littafi mazuwa littafi latubayyinunnahu linnas yace musu latubayyinunnahu linnas lallai kuna bayyana za ku rinka bayyana wannan littafi ga mutane wala taktumunahu ba za ku koye shi ba fa nabaduhu wara'a zuhurihim sai suka watsar da wannan littafi a bayan bayan su washtarau bihi thamanan qalila suka musanya da littafin da wani dan tumuni dan kankani na wato amfanin duniya fa bi sama yashtarun tir da abin da suka saya suka miƙa abin da yake mai tsada suka sayi abin da yake wato wulakantarce to cir da wannan kasuwanci da suke almifaq abin da ake nufi da almifaq shine alkawarin da aka kulla shi da ƙarfi alkawari mai ƙarfi wanda aka tabbatar da shi daga alwifa ne asalin alwifaq shine ɗauri da ake maka ribataccen yaƙi فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق fashuddul wata idan kun yi idan kun yi kun su kun kakkama su to fashuddul wata ku daure su tamau to wannan daurin da ake yi daga rani aka samu almifa wato abin da alkawarin Allah da aka daure shi alkawari din kamar kwangila ce kwantiragi ne tsakanin tsakanin Allah da wanda ya yi misa din tare da shi kuma Allah ya kulla shi aka daure shi tamau saboda aka kada ku kwanci shi to Allah ya dauki alkawari na waɗanda aka ba su littafi su ne yahudawa da nasara wanda aka saukan musu da littattafan allah maɗaukakin sarki kafin alkur'ani la holin nasu, wannan akwai kira'a guda biyu la holin nasu, ita ce kira'ar ibnu kathir da ahlul basra la holin nasu, za su bayyanar da shi ga mutane allah yana ba mu labari ne allah ya yi alkawari cewa za su ga ahlul kitabi za su bayyana shi ga mutane in kuwa a wannan kira'a ku ta latu la na lin-nas akwai iltifat iltifati wato dan a faɗakar da mutane muka ce musu kamar wato yanzu Allah ya zo yana magana kamar yana kawo mana surar cewa gashi yanzu Allah yana magana da su ya ce musu la na lin-nas lallai ku halin kitabi sa ku bayyana littafin Allah ga mutane wato ma'ana da ke cikinsa na hukunce hukunce da alkawarin Allah da ya yi. cewa idan annabin ƙarshen zamani ya bayyana za ku gaskata shi za ku imani da shi ku bi hmm? shi ne za ku bayyana abin da ke cikinsa wala taftumunahu ba za ku ɓoye shi ba to sannan sai Allah ya bada labarin sakamakon abin da suke maimakon si wannan cika wannan alƙawari na Allah wa kana ahadullahi mas'ula alƙawarin Allah ko abin tambaya ne sai fa nabaduhu wa ma'a zuhurihim sai suke jifa da shi a bayan bayan shi wannan ishara ne ga rashin aiki ma'ana ba su aiki da abin da ke cikin littafin ba abin da ke cikin littafin na tsare iyakokin Allah ba su tsare ba abin da ke cikin aikin littafin na siciko da alkawarin Allah cewa idan annabin ƙarshen zamani ya zo za su gaskata shi kuma su bayyana cewa wannan shi ne sifofinsa waɗannan su ne su bayyana sifofinsa kamar yadda suka samu shi a cikin littafin allabi ya jidunahu maktuban Indahun, fit taurati wal injil sun same shi a cikin littafin su bayyana shi to ba yi wannan ba shine jifa da littafin Allah da suka yi ba kuma kawai sun ki aiki da littafin Allah ba washarau bihi thamanan qalila suka sayi suka musanya shi suka musanya aiki da littafin da wani tumuni wanda yake dan kankani wato da wani abun duniya wanda yake kadan abun duniya nan wajen an yi amfani da lafazin ashira ciniki kasan kuma a cikin ashira dole sai ka samu abin saye da abin sayarwa hmm. menene abin sayar me suka saya me abin sayan da yahudawa da allazi na utul kitabu suka saya me kuma suka sayar abin da suka saya shine wannan duniya shine duniya kudin da suke samu da alfarma da daraja da martaba da rigar malinta da aka ba su su ne malamai su ne malamai wannan suka saya saboda in sun zo sun yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam sun zama to mabiya ko amma yanzu kwafa su ne wanda ake bi shugabanci arri'asatu fid shugabanci me suka sayar me abin da suka sayar wannan shine suka saya to me suka bayar a maimakon su suka sayar da shi hmm? littafin aiki da littafin Allah alƙawarin Allah shi suka sayar alƙawarin da Allah ya musu da ya ɗauki haƙƙi akan malamai Allah ya ce fa bi'sa ma yashtarun tir da abin da suka sai makawo kansu duk da cinikin da suka yi wannan ayar duk da yake ta sauka akan ahlul kitabi ne waɗanda suke ganin ba suka ibin annabi sallallahu alaihi wasallam suka boye abin da ke cikin littafin su na sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ki bayyana shi ga mutane domin su sani su zo su yi imani kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dawa da mutum 20 daga cikin yahudawan Madina sun yi imani da dukkan yahudu sun yi imani in yi imanin da suka yi suka sai shugabancin duniya cewa ne su tsaya a matsayin su ne shugabanni da za a rinka kawo musu kudin sadaka a rinka kawo musu kudin hasafi a rinka kawo musu kudin girmamawa kuma a ba su mukami da daraja da martaba da alfarma idan mutane wannan ya fi musu bisa a ce su zo su bayyana haƙƙin Allah su bayyana amanar soke su cika amanar Allah saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya yi tur da su wannan hukuncin yana hawa kan dukkan malami da yake bayyana gaskiya maimakon gaskiyar ya zaɓi duniya da wannan ya ga kan cewa ya gwammace ya ci da addini ya samu ya tara duniya maimakon ya tsaya da haƙƙin Allah baraka wa ta'ala idan ya zamanto haƙƙin Allah ba shi ne yake ci ba in tsayuwa da haƙƙin Allah baya ci to sai ya ajiye haƙƙin Allah waje ɗaya ya yi amfani da abin da ya sa yake da shi na ilimi ya sanya rigar malintar ba don ya cika haƙƙin Allah ba don ya samu abin duniya lokacin ne za a yi tunanin malinta domin a samu abin duniya a ci da addini da rigar da a ci da wato a nemi duniya da rigar a addini wannan shine mafi munin abin da malami zai kasance Shi ne zai zama to misalin bil'am ɗan ba'ura watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalafa minha fa atba'ahu shaytanu fa kana min al-ghawi walau larafa la hu biha ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحق أو تتركه يلحق wannan shine mummunan misali daga cikin miyagun misalai da Allah ya buga a cikin alkur'ani shine misalin malami da ya take gaskiya ya bi son ransa ya karkata ya zuwa ga samun duniya ya keta wato ya sayar da ayoyin Allah da aiki da littafin Allah maimakon ya samu duniya ya sayar da su domin ya samu duniya shi yasa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man su'ila an ilmin ya'lamuhu fakatamahu uljima yawmal qiyamati bil jamin minan nar wanda aka tambaye shi ilimi da yake ya san shi sai ya boye shi ranar kiyama za a sanya masa linzamin da wutar jahannama bayani din mataki mataki ne akwai bayani da yake zaka sai ka hawo minbari zaka wanda yake yana kan waɗanda suke hawa minbari akwai bayani da sai ka tara mutane saboda kai kana da ahalin da zaka tara mutane din ka faɗa kamar kana da ikon ka tsaya kana da mutane da zaka yi musu bayani malamai da suke mabiya bayani akan mim wato a majalisan ilimi hmm, da tarurruka na addini da tarurruka wanda za a zo a taru kaga mutane sun taru dubunnai amma an zo an zo ana gaya musu ƙarya ba za a gaya musu abin da Allah ya ce ba wannan shi fa kowa cin amanar Allah akwai bayani da zai zamanto bayani ne na aiki a aikace akwai bayani da zai nan nasiha ne da ba sai ka je ka yi wa'azi ba in ka sani aka yi abu wanda yake kuskure a gabanka wanda yake wannan yana yawan faruwa ga masu shiga wajen manyan mutane sawa'un girma ne na duniya ko girma na kuɗi ko girma na mukami ko girma na shugabanci da sarauta a yi abu wanda yake ba daidai ba amma ba za a fita gaskiya ba sai a yi shiru wataƙila ma a gyara ba daidai ɗin ba ta dace da daidai a janyo mata wata rubabbar hujja in ma ba a kirkira ma Allah ƙarya ba a ce a ayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan shine mummunan misali shine Allah madaukaki domin to me ake samu a maimakon wannan duniya duniya shi yasa Allah ya kira shi samanan qalila domin shi duniya komai yawan abin da ka samu wallahi kaɗan ne kul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairun liman ittaqa ce ne jin daɗin duniya kaɗan ne alhairi shi ne wanda yake fa alhairi ga duk wanda ya ji tsoron Allah komai yawan duniya kaɗan ce kaɗan ce domin ƙarƙari ƙarƙari ƙarƙari in ka samu duniya kana jin daɗinta a shekara saba'in in dai ka wuce shekara saba'in in dai ka wuce shekara saba'in to wallahi duk abin da ka mallaka na duniya sai dai lallabawa abincin ma ba daɗinsa kake ji ba abincin ma ba za ka ji daɗinsa ba da abin da kake jin daɗinsa ba ka ji daɗinsa ba matan ba daɗinsu za ka ji ba abin hawan ba daɗinsu za ka ji ba duniyar ba ta da daɗi ɗin daga ka wuce saba'in to za ka kamanta wannan da zaman kabari ma kawai zaman kabari ma kawai banda kuma abin da zai zo ya faru na tsayuwar tashin alkiyama sannan kuma makoma ko a cikin wuta ko a cikin aljanna abada shi sa Allah ya ce kul mata'ud dunya qalil to zan haka ballantana kuma a ce malami ne zai yi wannan wanda duk ya san wannan ba duk ya san mata'ud duniya qalil ya san ya karanta alam yuhad alaihim mithaqul kitab Allah yaqulu ala allahi illa alhaq wa darasu ma fi Allah bai dauka musu alƙawari bai dauki alƙawari daga wajen su ba cewa kada su faɗi komai dangane da haƙƙin Allah sai gaskiya kuma sun karanta abin da ke ciki suna karanta abin da ke ciki saboda haka ga wanda yake malami ya zamanto ya take gaskiya ya sayi duniya da iliminsa wannan shine misalin da yake komai muni shi yasa Allah madaukakin sarki ce fa bi sama ya sharu tir da abin da suka sai makawo kansu sannan aya mai zuwa ma duk ƙari ne akan waɗannan masu wannan mummunan hali Allah ya kyashe mu لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ayar da ta gabata abu hurairu ya kasance yana karanta ta yana cewa da ba don aya ɗaya a cikin littafin allah ba da wallahi ba ku ji ina yawa ina riwayar hadisi ba kun san an aibata mutane makiya addini suna sakin bakin su akan Abu Huraira cewa wai shine shekara hudu da Annabi sallallahu alaihi wasallam amma shine yafi kowa yawan hadisai yace to wallahi da ba dan aya daya a cikin alqur'ani ba da ba zan ga ku ba da ba zan yi riwayar hadisi ko daya ba aka ce mecece aya shine ya karanta wannan ayar wa idh akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nas imam ibn shahab zuhri ɗaya daga cikin malaman imam malik malamin hadisi shahararre bijimin malami lokacin da ya daina riwayar hadisi ya ce to shi duk abin da ya sani na hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yada shi almajirai sun zo sun kwashi ilimi sun gama in kana son ilimi je ka wajen su yake banta sai dai in ka zo fatawa ne kana son sanin hukuncin Allah sai ya gaya maka amma in ka zo kwasan ilimin hadisi ne sai ce je ka wajen wani wajen ya daina riwayar hadisi wani mutum ya zo ya ce ne, na zo in kwashi hadisi ya ce baka san cewa na daina riwaya ba ya ce to za ka bani izini ni na gaya maka wani abu da na ji ya ce na baka izini sai ya kawo masa da isnadinsa ɗalibi ne fa jahili ne yanzu zai ce ya kawo masa da isnadinsa ya zuwa da sayyidina ali ibn abi talib ya ce inna allah ahada inna allah qabla an ya'khudha ala ahli al-jahl an yata'allamu ahada ala ahli al-ilm an yubayyin Allah kafin ya dauki alƙawari daga jahilai cewa su je su nemi ilimi sai da ya ɗauki alkawari daga malamai su bayyana ilimi sai ibn shafi ce ya ce zo ka zauna da ya kwararwa masa sai da ya masa masa hadisi ɗaya bayan ɗaya har guda arba'in da ya masa wa'azi to kaga ulama rabbani yin ke wanda suke abu don Allah da aka gaya masa Allah aka gaya masa wannan hikima ta magana sayyidina Ali sai to sannan wannan ayar Allah ce la tahsabanna alladhina yafrahuna bima atum kada ka tsammaci waɗannan da suke farin ciki da abin da suka aikata da abin da suka zo da shi wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu suna son suna son a yabe su da abin da basu aikata ba fala tahsabannahum kada ka taba tsammanin su bi mafazatin min al'adabi su masu tsira ne daga azaba walahum azabun alim azaban ne ta tabbata a gare su wato ina waɗanda suke alfahari da abin da aka ba su da abin da suka zo da shi mu ne malamai mu ne malamai ai in ana magana ilimi ne mu za a gaya ma ilimi kuma suna so a yabe su da ilimin bayan ba su tashi da haƙƙin ilimin ba bayan sun aje ilimin waje guda watakila sun zo cikin 'yan daba ne watakila sun zo cikin 'yan sharholiya ne ana sharholiya tare da su sun zo sun zamanto kamar karnukan masu kuɗi ko karnukan masu mulki in an yi magana ina ce ai mu ne malaman daga gidan daga gida kaza na fito ni ma na je ni ma na je na je nayi karatu waje kaza nayi karatu a makaranta kaza na durkusa gaban malamwa wani nayi kaza nayi kaza duk suna so a sa su a cikin sauran malamai bayan ba su ba da haƙƙin malinta ba yayin da suka ji malinta ce take ci sai suka ce su ma malamai ne bayan sun aje ilimin waje ɗaya sun kama duniya to su Allah yake zargi a nan waje Allah ya ce fala ta sabannahum bi mafazatin min al-azab kada kada tsammanin su za su tsira daga wuta mafaza ma'anarta ai wato annaja mazari ne na faza mazdari ne ni na faza ya fuzu fauza kada ka tsammace su su masu wato tsira ne daga azabar Allah wato kenan ma'ana wannan yana ɗaya daga cikin abin da zai kai zuwa ga samu su'ul khatima mummunan ƙarshe ba za su ƙare da kyau ba domin ba za su yi abin da Allah zai tsira da su daga wutar jahannama ba ba za su yi abin da Allah madaukakin sarki zai shirye su ba Allah ya kiyashe mu wannan ayar waɗansu sun ce ta sauka ne akan ahlul kitab waɗanda idan sun zo sun gaya ma annabi sallallahu alaihi in annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su wani abu akan abin da meye a cikin littafin ku kan abu kaza sai su yi masa ƙarya in sun masa ƙarya in sun fita sai ga suna dariya cewa ai sun yaudare shi kuma suna so a yabe su akan cewa suna da ilimi ga shi ma har ana tambayar su menene aka faɗa a cikin littafin su bayan sun san ba su tsaya da hakkin ilimin ba to Allah ya ce waɗannan kada ka tsammace su kan cewa za su yi daga azaba su ne ainihin waɗanda suka sai makansu fushin Allah waɗansu kuma suka ce wannan ayar akan munafukai ce kamar yadda aka reto daga Abu Sa'id da khudri yake cewa munafukai sun kasance za su zo su ta bayyana uzuri in ba su tafi yaƙi ba sai a karɓi uzurinsu a yadda da su in sun fita su rinka farin ciki da irin abin da suka faɗa na uzuri aka yadda da su bayan sun san basi ba to amma wannan ayar amma ce ta gama dukkan dukkan wanda zai zo yana farin ciki da abu kuma yana farin ciki da abu kuma yana so a yabe shi akan abin da bai yi ba aikin da bai yi ba ya je ya faɗa domin a yabe shi aikin da bai yi ba kaga mai riya da mai sum'a mai sum'a mai jiyar da aiki bai yi ba ya zo ya ce ai jiya kwana sallah ne ai jiya wallahi ban samu bacci ba ka san ramadan ne dole sai an yi bakin kokari yana faɗa bayan kuma kwana yana bacci yana so a yabe shi da abin da bai yi ba to me yin haka mai yin haka zai janyo ma kansa su'ul khatima Allah ba zai masa muwafaka ne ya aiki da sirri da shi daga azaba domin babu gaskiya tare da shi babu gaskiya tsakaninsa da Allah yana yaudarar mutane to zai iya yaudarar Allah ne Allah bai sani ba yayin da yake gaya mutane haka hmm? ina sa ina zuciyar tasa bayan Allah lokacin da duk abin da ya sani amma kuma zai zo ya gaya mutane sabanin wannan amma wanda yake so a yabe shi da abin da ya yi wannan ɗabi'a ɗan adam ne dan adam yana so a yarda shi shi yasa ne aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne yana cikin sallah mutum ne yana cikin sallah ya koye yana yin tasiri sabilillah sai mutane suka zo suka gan shi sai ya ji daɗi cewa an zo an gan shi yana sallah ya ji daɗi wato cewa ya samu abin yabo wajen mutane ya ce to wannan ya ɓata ikhlasinsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ce wannan sabiqu bushran mu'min wannan kyakkyawan bishara ce ta mumini ko kuma wato afwan yana yin na yi halɓe wannan asar ne wannan asar ne annabi sallallahu alaihi wasallam shi a tambayar sa yi mutum ne yana aiki fi sabilillah saboda Allah sai mutane suke yabansa kuma ya ji daɗi akan yaban da ake masa wannan zai bata aikinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan sabiqu bushral mu'min wannan shine bishara da ta zuwa ga mu'mini Allah yake masa bishara cewa Allah madaukakin sarki ya sa bayan Allah masu ne masa shaida cewa shi mutumin kirki shi ɗayan wannan akar wanda na wancan wanda na ambata akar ne da aka tambayi wanda daga cikin magabata ibnu rajab ya kawo shi a cikin jami'ul bayani wal jami'ul ulumi wal a cikin sharhin hadisin sayyidina umar hadisi na ɗaya cikin na hadis cewa mutumin da yake cikin sallah sai mutane suka zo suka gan shi yana sallah sai ya ji daɗi da sallarsa wannan baya ɓata ikhlasi idan dai ya shiga ne saboda Allah in ya shiga ne saboda Allah wannan ba zai bata ikhlasinsa ba amma duk da haka ya kokari ya dawo da zuciyarsa kan ta fuskanci Allah ya tsarkake niyyarsa daga wani abu ya shiga cikin zuciyarsa san yabo abu ne wanda yake dabi'a ce ta mutum mutum yana so a yabe shi inda mutum baya so a yabe shi ba za a iya yin komai ba ka duba ka ga amma mu abin takeici shine kan cewa cikin abin da Allah ya jarabe mu da shi shine hatta wannan abin da hatta kafirai suna da wannan domin insaniya ne mu sai ka ga mu namu shugabanninmu ba su da wannan kowane shugaba yana so ya bar abin alkhairi amma shugaba in ya bar abin da za a yi masa Allah wade wallahi bai damu ba a kasar mu shugabanninmu inda za su gama shugabanci su gama shugabancin su ya zamanto a kullun sai an yi musu la'ana sau dubu ɗari wallahi bai damu su ba tunda suna ganin sun tsallake sun samu abin da suka samu in banda haka jibi la'anar da ake ma ji kullum a cikin shafukan jarida ko a jikinsa bai damu ba shugaba kafiri za ka ga ya yi alkawari cewa zai yi abu idan wannan alkawarin bai cika shi ba ya ce to ban cancanci in zama shugaban ku ba na haƙura na sauka na yi ritaya sau nawa sau nawa aka yi alkawarin sai an aka yi alkawarin kan cewa sai an samar da wutar lantarki a ƙasar nan tun disamba 1999 aka rinka yin alkawari duk shekara a ce to daga wannan da shi kenan gashi nan har yanzu ya zama to kawalwainiya saboda me saboda mu abinda ma insaniyar ma da ake da shi mutum ka so a yabe ka kan abinda ka yi mu mu shugabannin namu Allah bai ba mu irin wannan shugabannin ba to Allah ya ba mu irin su don dabi'a ɗan adam yana son a yabe shi yana son a yabe shi ya bar kyakkyawan ambato annabin Allah annabi Ibrahim yace waje an lisana sidiqin fil akhirin ka sanya mun kyakkyawan ambato na gaskiya fil akhirin domin yan kyakkyawan ambato din iri biyu ne akwai na 'yan bambadanci na masu sayan 'yan jarida kamar yadda soludo ya sai 'yan jarida tsohon gwamnan bankin najeriya ya sai 'yan jarida duk barnar da ya yi da satar da ya yi da almundahanar da ya yi da cewa ya kafa bankuna masu ƙarfi wanda guguwar guguwar karewa tattalin arziki ba ta ta karya su ba sai gashi da bai kuce wata ɗaya da tafiya ba gashi daga cikin manya-manyan bankunan nasu, guda biyar ne ma suke su durkushe inda ba don zuwan lami da ba don zuwan su lamiɗa da ba da zai tona asirin da ta sai dai mutane su wayi gari sun zuba kudinsu sai dai a ce musu ku yi haƙuri ku yi haƙuri ku karɓa da sai a rarraba musu in ka ba da in kana da miliyan ɗaya a kawo maka naira dubu ɗaya a ce ka karɓa da haƙuri abinda aka samu kenan kwarai da gaske abinda fuska suka zauna suna yi kenan amma ka ji da haka yan jarida kullum bambaɗanci suke akan solution da ya gama aka ce ba a yi kamar sa ba ya yi menene ya yi menene shi ya cancanta ya ci gaba da bankin Najeriya eh, daga shugabancin bankin Najeriya to akwai yabo irin na wannan ba irin wannan yaban ake nufi ba lisana Sidiqin, yabo na gaskiya kyakkyawan ambato wanda za a yabi mutum da abin da ya yi din amma wanda yake so a yabe shi da abin da bai yi ba to wannan ba wannan irin al'adar yahudawa ne sabit ibn qais ibn shammas ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah na halaka ya ce me ya halaka ka me ya faru ya sadu ya ce Allah ya ce Allah ya ce ya karanta wannan ayar Allah ya zargi mutanen da suke so a yabe su ni kuma ni ko mutum ne mai son yabo wallahi haka Allah ya yi kuma Allah ya la'anci takama alhuyala ni ko mutum ne mai son ado ina son ne ado na ganna kullum kalkalkal to kuma an ce wannan takama ce huyala ce kuma ni kuma mutum ne mai gwarjin murya ban iya in magana a hankali kuma Allah ya ce duk wanda yake daga muryarsa akan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bata aikinsa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la insha Allah sataishu hamidan wa tamutu shahidan wa tadkhulul janna zaka rayu rayuwa ta wanda rayuwa a bar yabo kuma ka mutu mutuwar shahada kuma ka shiga aljanna aka kashe shi a yakin yarmouk lokacin da yakin da ake da musaili mutul kazzab a zamanin sayyidina abubakar ya mutu ya mutu shahidi ya gaskata abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa saboda haka idan kaga shahidi anan yace yana son yabo yana son yabo yace to ta ishu hamidan zaka rayu abin yabo a rinka yabanka abin a rinka yabanka to amma in zaka yi abu kada ya zama to abinda zaka yi dan Allah kada ka yi shi dan ayyabe ka ka yi shi dan Allah in an yabe ka ka ji daɗi babu laifi akan wannan ba komai bane amma asalin aikin ya zama to dan Allah ba dan yabon ba in kai dan yabo in kai dan ayabe ka to wata ran zaka yi dan Allah aikin Allah ne amma kai dan ayabe ka to akwai lokacin da zaka zo kai ya in idan ya zama to asalin aikin ko yaushe a wajen ikhlasi ana duba asalin aikin ne نعم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير الله تعالى يقول ولله ملك السماوات والأرض ملك سميدك السيء na Allah ne شي معنى تقديم الخبر لتأخير المبتدأ lillahi jar wal majrur muta'alliqun bi mahdhuf khabaru al mubtada mulku sama mulk shine mubtada mulkin sammai as wato sune sammai dinnan guda bakwai wal ard jinsi ake nufi dukkan ya shiga cewa jinsin kasai baki daya duk mulkin su na Allah ne wato mulkin Allah ma'ana wato shine kadai yake da halittar su kuma shine kadai mai tasarrufi a cikin shi babu wani wanda yake da halitta babu wani kuma wanda yake da tasarrufi tasarrufi din nan in ma tasarrufi ɗari bisa ɗari ko kuma tarayya da Allah a cikin tasarrufin ko kuma taimaka ma Allah a cikin tasarrufin kai ko ma ba da ceto a cikin tasarrufin ba wanda yake da wannan sai Allah a cikin suratu saba yake cewa qul da ulladina za'amtum min duni la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard wama lahum fihi ma min shirk wa ma lahu minhum min zahir wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman adina la abubuwa guda hudu Allah ya kore shi ga dukkan wanda ake tarayya da shi da Allah a cikin bauta Allah ya ce ku kirawo waɗanda kuke riyawa ba Allah ba ya ce la na mithqala dharra ba sa mulkin ko da kwatankwacin ƙwayar zarra ce fi samawati a cikin sammai wala fil ard ko da ƙwayar zarra ce yanzu mun san abin da ake ce zarra yanzu mun ce akwai atom ko hmm, akwai atom hmm, duk ɗan sakandare ya karanta atom to shi ne ƙwayar zarra ba wanda yake da mallakar atom kuma 'yan sakandare da ko karanta kun ji an ce mata can neither be created nor destroyed ko ba za a halicce ta ba ba za a iya rusa ta ba to kun gani su ma sun tabbatar da abin da Allah la yamliku na mithqala zarra atom ba wanda yake da ikon ya halicce shi in ba wanda ya halittar ba shine Allah la yamlikuna mithqala dharratin fil ardi wala fis sama wama lahu fihima min shirk Allah ba shi da abokin tarayya a cikinsu ma'ana ba su tarayya da Allah ba ba a haɗu tare aka zo aka yi ba in kuma wani ya ce an haɗu da shi lokacin da za a yi to sai ya zo ya faɗa ko kuma ya hana kansa mutuwa wama lahu fihi ma min shirkin wama lahu minhum min zahir ba shi kuma da mataimaka a cikin su shine taimako ba a babu wanda ake taimaka ma Allah a cikin mulkin sammai da ƙasa sannan na hudun watakila sai ku ce to ai mun ji ba su da mulki ba su suka yi ba hmm? kuma ba su tarayya ba ko ba taimaka ma Allah yake Allah baya neman su don su taimaka masa to amma masu ceto ne Allah ya ce wa mala wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman adina la waye sai ce wani zai je masa ceto wajen Allah in ba wanda Allah ya bashi izini ba to su kuma Allah ya ba su izinin ne Allah bai ba su ba ceto ba a yi wajen Allah sai da izinin sa. to wannan tabbatar da mulkin Allah madaukakin sarki a cikin samai da kasai ne wallahu ala kulli shay'in qadir Allah ne iko ne bisa komai dukkan wani abu ala kulli shay wannan am ne dukkan wani abu Allah yana da iko akan sa al qudra shine at tamakkun min al fi'l min ghairi ajz at tamakkun min al fi'l min ghairi ajz iko abinda ake nufi da iko shine yin yin abu yi aiwatar da abu ba tare da gajiyawa ba ba tare da kasawa ba a ce yau ga shi kai wannan fa abin ba zan iya ba wannan na kasa to babu kudura kenan Saɓanin kuwa ƙarfi shi a tamakkun min al-fi'l min ghairi ba iya yin aiki ba tare da rauni ba ka iya yi amma ka sha wahala hmm? ka sha wahala to baka da ƙarfi kenan to Allah yana da kudura kuma yana da kuwa shi yasa yake cewa walaqad khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayamin wa ma massana min lughub mun halicci sammai da kasai da abin da ke tsakaninsu a cikin kwana shida kuma babu wani babu wata gajiya da ta same mu ban yi rauni ba inji Allah saboda ya shi bayan kuma a in bayan yana da iko kuma shi zulquwa ne ma'abucin karfi inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwatil matin mai karfi babu rauni tare da shi jalla wa ala to Allah yana da iko bisa komai dukkan wani abu Allah yana da iko bisa kansa a nan wajen dole mu kula da wani abu da mu kula da ladabi da Allah maɗaukakin sarki saɓanin wani lokaci wanda suke karanta littattafan tauhidi don su rinka ganin ana cewa ai Allah yana da iko akan abin da yake zai yiwu amma abin da ba zai yiwu ba Allah ba shi da iko a kansa abin da ba zai yiwu ba Allah ba shi da iko a kansa wannan rashin ladabi ne kace yau ga wani abu Allah ba shi da iko a kansa abin da yake ba zai yi ba ai babu shi dan me ma zaka kawo shi a ce wai Allah ba shi da ikon ya halaka zatinsa zai yi a ce yau babu Allah Allah zatin Allah ya halaka to dan me ma zaka suranta shi a ranka ko kuma a ce abu yana motsi kuma yana tsaye abu yana motsi kuma yana gudu a lokaci daya tunda ka san ko dai abu yana tsaye ko kuma yana tafiya ko yana motsi amma ya zamanto a lokaci daya yana motsi kuma yana yana motsi kuma yana tsaye wannan mustahil ne ba zai yiwu ba to dan me za ka kawo ma batun al-mustahil abu ne wanda yake suranta shi kawai za ka yi a zuciyarka amma ba shi da haƙiƙa fil waqi to dan me ma za ka kawo shi ballantana hakka dangana shi ya zuwa ka kore shi ga Allah madaukakin sarki tunda ba shi da ba zai yiwu ba ai korarre ne ma fil asl saboda haka shi yasa ba ka taba jin irin wannan magana ba a maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam ƙudura Allah maɗaukakin sarki mutlaka ce duk abin da Allah ya so mai iko ne a wa huwa ala jam'ihim ya yasha'u ƙadir yayin da Allah ya so abu mai iko ne a su ji mai tattara su ne yayin da ya so mai iko ne a kan ya tattara su yayin da ya so duk abin da Allah ya so yi Allah mai iko ne akan ya aikata shi saboda haka mutum ya san wannan cewa Allah tare da cewa mai gafara ne mai rahama ne amma kuma abinda Allah ya so yi abinda ba abinda Allah yake gagararsa saboda haka mutum daga cikin wannan shine yin ukuba ga wanda suka saba masa su tuba ba yin ukuba ga wanda suka saba masa su tuba ba Allah yana da iko ya yi saboda haka kar mutum ka rinka ganin wato ana cewa ai wanda ya kaza Allah zai masa kaza za a daina karban addu'ar za a yi masa ne kaga ka sha sau ɗaya ka sha sau biyu ka sha ashe ma abun ana sha hmm. to sai tukuna Allah ya kama kasan Allah ne iko ne bisa komai da ya kyale ka cikin ikon sa kake na'am خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إن في خلق السماوات والأرض waɗannan ayoyi ayoyi na ƙarshen suratu ali imran ayoyi guda goma ko na ƙarshen suratu ali imran daga aya ta 190 zuwa aya ta 200 waɗannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance in ya tashi da daddare zai yi sallar dare sai ya karanta su daga ya farka kamar da ya zo a hadithin ibn abbas ran da ya je ya kwana wata bukata ta sa babansa Abba ya tura shi ya je wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma da yake dama dan baiwa ne tun yana dan kankanin sa yace to shi ko zai kwana ya gaya Annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallar dare lokacin bai balaga ba suka kwana a daki yace Annabi sallallahu alaihi wasallam da matarsa Maimuna suka kwanta a kan shimfiɗa aka sa matashi shi kuma aka kwantar da shi akan matashin yana daidai yana ya kwanta a daidai kansu kenan ya kwana a ɗakin ya ce shi ya kwana idan ya gaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallar dare ka ji yaro ɗan ko balaga bai bi shekara goma a lokacin ba ya kai daga sai ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi da daddare da ya tashi da daddare ya zauna a kan shi shimfiɗa yana mutsike bacci daga idanunsa sai ya karanta wannan aya ya karanta waɗannan ayoyi inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab har zuwa ƙarshen sura a wata riwayar har zuwa subhanaka faqina azaban nar a a eh, subhanaka faqina azaban nar ne ko kuma zuwa innaka la tukhliful mi'ad a wata riwaya amma abinda abinda suka fi abinda yafi yawaita musamman a cikin wannan riwayar abul mutawakkil annaji an ibn abbas amma riwayar sauran wanda suka rawaito hadisin daga ibn abbas wanda suka hada da sa'id ibn jubair da ikrimat maula abdullahi ibn abbas da ali ibn abdullahi ibn abbas duk sun ce ayoyin sura har zuwa ƙarshen sura kuma wannan abin da yake masa shaida shine hadisin safwan ibn al-mu'attil wanda shi ma ya halarci annabi sallallahu alaihi wasallam da sun yi tafiya tare bayan yayi suka ce yace annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an sauka a masauki bayan an yi sallar isha sai ya kwanta da wajen rabin dare sai ya tashi da ya tashi sai ya karanta waɗannan ayoyi sannan ya je ya alwala sannan ya tashi ya sallah raka a biyu ya ce ban san me ya fi tsawo ba tsayuwar tasa ko ruku'un ko sujada sannan bayan ya yi raka a biyu sannan ya sake kwanciya ya sake tashi ya sake karanta wannan ayoyi ya sake alwala sannan ya sake sallah yana haka har sai da ya yi raka a goma sha ɗaya in ya yi raka a biyu ya kwanta ya sake tashi ya sake kwanciya ya sake tashi wannan ɗaya daga cikin salo na kiyamun lailin annabi sallallahu alaihi wasallam to a shahid karanta wannan yana daga cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ga mutumin da ya tashi tahajjud mutumin da ya tashi yin tahajjud kuma tun wanda ya nuna mutum zai karanta alqur'ani ko ba shi da alwala tunda kafin alwala yake karantawa a hadi a cikin a cikin mustakhraj din abi awana a wata riwayar an nuna cewa yana alwalan ne yana karantawa kuma ya zo da amma hadisan da suka ce sai da ya alwala sannan ya sai da ya karanta sannan ya alwala sun fi yawa sun fi yawa kuma tunda waqi'a ɗaya ce waqi'a ɗaya ce ya nuna kan cewar waɗansu masu riwayar sun kiyaye abin yanda yake sabanin waɗansu kuma waɗansu sun ƙara a cikin riwayar su cewa yayin da yake karantawa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ɗaga kansa yana kallon sama yana karanta waɗannan ayoyi wanda ya nuna karanta su sunna ne kuma saboda abin da suka kosa din na wato bayyana tauhidin Allah tabaraka wa ta'ala inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab wannan harfin tauhid ne inna akwai ayoyi ga ma'abuta hankula a cikin halittar samai da ƙasa da ƙasai nan ma al'ardu jins ne wa ikhtilafil layli wan nahar da kuma cikin sassabawar dare da rana wato a cikin halittar sammai a girman halittar tasu da kyan halittar da kuma abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya sanya na ƙudurarsa da hikima a ciki duk akwai ayoyi a cikin wannan don ka duba ka ga girman halittar sama da ƙasa ta yaya za a yi ka san wannan dole sai da ilimi saboda haka mutumin da ya je karanta ilimin astronomy da niyyar ya san wannan da niyyar ya san wannan da niyyar ya gano ayoyin Allah a ciki ibada yake saboda haka ina masu cewa karatun boko haramun ne idan mutum ya je ya karanta ilimin astronomy shine ilimin da zaka san halittar sama da geology shine ilimin da zaka san halittar ƙasa da oceanography ko marine biology ilimin da zaka san halittar da ke cikin teku duk wannan yana cikin sanin halittar sammai da halittar ƙasa waqtilafil layli wannan har sassabawan dare da rana yanzu kaga ai Allah ta'ala cewa yayi a cikin halittar sama Allah ta'ala cewa yayi a a ma fi khalqir rahmani min tafawut فارجع basar. هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير الله يتي كدوبة ma tara fi halqir rahmani min tafawut baka ganin wani wata wani tar wani wato tafawut a nan wajen ma'anarsa wato annaqs tawaya ko targade a cikin halittar Allah kaga wannan abin bai dace ba yanda ake sama din da koriya ce ba shuɗiya ba da za ta ko kuma yanda ranar nan take fitowa ta je daga wataran ran wata ran karkata zuwa yamma a arewa wata ran karkata zuwa kudu kamata a ce kullum tana kan ukweto kawai ba ta canzawa haka ya kamata ka duba ga irin barnar da wannan za ta kawo kaga kuma irin hikimomin da Allah ya sanya a cikin yadda ya sanya halittar tafiyar rana din haka to shine ai ka duba wannan ka gani ina za ka duba idan ka duba idan ka duba ai sai duban yau da gobe da jibi da gata kullum kana cikin duba sannan sai ka gano ilimin da ke cikin wannan sai ka gano cewa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut saboda haka mutane idan mutum ya duba cikin telescope na'urar hangen nesa wadda za ka iya hango taurari da halittar sama da ita shi ne kai wannan duban farji'il basar ka sake mayar da ganinka ka sake dubawa halkara ranar hoto, kana ganin wata tawaya kana ganin wani tsagewa a cikin halittar Allah da za a ce yana buƙatar wato ai masa kwaskwarima akwai wani gyara da ake nema a yi mahalittar sammai da ƙasa in ka tsaya ka duba cikin telescope to in baka sabon ka baka da telescope ɗin da ka duba ka je ka karanta abin da wanda suka duba suka faɗa na abin da suka gani abin da suka gani kuma da yake ilimi ne wanda yake ba a shigar da aƙida ba ilimi ne ba na aƙida ba ilimi ne na abin da aka gani ake faɗa an gani suna faɗa kai musulmi kana karantawa sai ka gaya ayar Allah wanda su ma sun gani sun take ta amma kai in ka gani ba za ka take ba saboda kai musulmi ne saboda haka farji basar ka duba da kanka ko kuma ka karanta abinda waɗanda suka duba suka gani suka karanta suka rubuta Shi ne abin da suka faɗa a cikin littafansu na ilimi hmm? astronomy astrophysics da kuma shi kansa ilimin physics din da dukkan sauran abubuwa na ilmance ilmance wanda suka danganci abin da ake kira physical sciences ka karanta ka gani za ka ga ayoyin Allah a ciki shi yasa Allah ya kawo wannan jumla da takidi guda biyu inna wadda take ce ita ce ita ce uwar babun tawkili babu inna wa akhawatuha ko li inna anna la li inna anna lakinna laita la'al ka anna mithlu ma aksu ma kana min amal ita ce ummul bab kamar yadda ibn malik yace ko li inna anna lakinna laita la'al aksu ma kana min amal kana zaka ce kanalahu Allahu ghafurur rahima inna ka fa sai ka ce inna Allaha ghafurur to ita ce uwar babin babu tauki na farko kenan taukidi na biyu lam lamul muzahlaqa wanda yake lam ce ta rantsuwa wato Allah ya ya tabbatar cewa akwai ayoyi amma ayoyin ba ga kowa bane liulil albab ga ma'abuta hankula al'aya shine al'alama wato alama akan kudrar Allah alama akan Allah alama akan zai zai nuna wato halittar za ta nuna muku kadaituwar Allah za ta nuna muku girman Allah wato shine ka san sifofin Allah tabaraka wa ta'ala da kuma da kuma hikimarsa da gwanintar aikinsa kaga girman zatinsa da girman sifofinsa da kyawunsu da kuma kyan ayyukansa jalla Allah. su wane ne ulul albab dinnan, nan allub al albab jam'u lub shine ne alhalis min kulli shay asalin abu abinda ake nufi asalin mutum shine hankalinsa al aql shine wanda zai wanda mutum yake aunawa ya san daidai da kuskure da gaskiya da bata da amfani da cuta hmm? to wannan masu wannan hankalin su ne suke samun aya yanzu kenan kaga duk masu duba a cikin halittar samai da ƙasa manya-manyan kafiran nan da suke ta karatun astronomi da sauransu irin su Einstein da sauransu da duk suka karanta amma ba su yi imani ba ba ulul albab bane ba ulul albab bane amma duk da haka sun ɗan samu da yake Allah ya ba mu kowa hankali to ɗan hankalin da suka samu wanda suka da kusa da shi da sabon Allah da shan giya hmm, da zina da cin alhanzir dan sauran wanda yake bai riga ya dakushe ba yasa dole dai sai sun ga alamar gaskiya din shi kansa irin shi kansa Einstein abin da yake cewa duk wanda ya ga halittar sama da ƙasa zai san cewa akwai Allah duk wanda ya ga wannan ilimin zai san cewa akwai Allah kun sa abin da ya rinka kokari yayi shine cewa ya lura Allah ya halicci nau'in karfi guda hudu a cikin duniya a cikin halitta akwai karfi da wanda Allah madaukakin sarki ya sanya na wato jinsin nauyin abubuwa duk abu mai nauyi yana da ƙarfin nauyin nasa yana jan abubuwa na kusa da shi wanda shine ake ce ma gravitation shine in ka jefa dutse sama hmm, ƙarfin ƙasa sai ta dawo da shi kuma shine yasa sai ka ga kumbo 11 idan aka harba shi sama Inda dai ya riga ya yi nisa ya fita to baya buƙatar baya buƙatar makamashi zai rinka juya duniya ƙarfin duniya ne yake rike shi bai fada ba ya ji ya fada cikin sararin samaniya sai ta juya duniya kamar yadda wata yake juya duniya shine yake rike rana take duniya take kewayawa bayan wata ita kanta ranar take tafiya akwai abin da yake rike ta yake mata rike. ce wannan ƙarfi ne da Allah ya halicce shi kuma suka yi lissafi suka gano ƙarfin nasa hmm? suka gano ƙarfin nasa hmm? kun san shi aiko G, masu physics ƙarfi na biyu ya ce shi ne ƙarfin lantarki da mayan da wato a na ƙarfe hmm? electromagnetic forces ƙarfin da ake samu da yake haɗa wato haɗuwar lantarki tare da ƙarfin mayan ƙarfe wanda shine idan juya idan ka juya waya a cikin inda yake da mayan karfe sai ya kawo maka lantarki in kuma ka sanya lantarki tsakanin mayan karfe sai ya kawo maka idan ka tura lantarki tsakanin mayan karfe sai ya saya wannan abin ya rinka juyawa sai ga kamar tsaki ake yi amma asalin halittar Allah ce sannan kuma dukkan madda da ake da ita a cikin asalin zarrar a cikin ƙwayar zarrar ma akwai abubuwa da kamar yadda Allah ya halittar sama ɗin nan ake da wata taurari suna zaga shi ai rana taurari da duniya suna zaga rana haka a cikin kowace ƙwayar zarra akwai ranarsa wadda take juya take wanda abubuwa suke juyawa a kewaye da ita wanda suka kirawo ƙarfi na nuclear small and strong nuclear forces wanda suka ce shi shine abinda domin rana ba wani abu ne yake sanya ta take ta wannan bararrakar na zafin da muke samu ba illa wato karfin da Allah ya sanya a kanta na jinsin waɗannan small and nuclear forces shine yake nema ya ce to tunda wannan matsayin su ɗaya akwai bayanin akwai wato wata ka'ida ta halitta wadda za ka haɗa dukkan waɗannan ƙarfi jinsi guda hudu a cikin ka'ida guda ɗaya shine ya kira shi a general field theory wanda har ya mutu ya kasa yi amma ba wani abu ne zai sa mutum ya san cewar wannan sanin wani ya daga cikin cewar wato ka'idar Allah farji'il basara hal tara min babu tsagewa a cikin halittar Allah komai ya tafiya yake a cikin hikima don haka ba abu ne wanda yake ba zai yiwu ba a samu abin da ya tabbatar da ka'ida guda ɗaya wanda ta haɗa dukkan waɗannan abubuwa saboda haka tunani a cikin wannan ilimi yana daga cikin ainihin ibada mumine in sun karanta saboda Allah ya ba su hankali mai haske alqur'ani shine yake haskaka hankali alqur'ani shine yake bada hankali inna anzalna inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun mun saukar da shi alqur'ani balarabe domin ku hankali saboda haka alqur'ani shine yake bada hankali karatunsa da fahimtarsa da aiki da shi shine zai saka zamanto mai hankali shine mutane za su ga aya suna wucewa kai ko kana karanta kana ganinta sai kai sujada ga Allah tabaraka ta'ala وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون آية نوچه تكي wucewa da ita a sammai da ƙasa suna wucewa su ganta amma sun bijire mata shine irin karatun da scientists suke yi physicists astronomers da sauransu su karanta ba sa ganin Allah a ciki ba sa ganin ayar Allah amma musulmi da ya karanta sai ga ayoyi dubunnai na Allah tabaraka wa ta'ala to shine ce la ayatin li ulil albab to ka zama to cikin ulul albab ka binciki ayoyin binciken ayoyin ba laifi bane bal ibada ne domin duk abin da zai sanya zai kai ka ka gano ayoyin Allah zai ƙara maka imani domin su ayoyin Allah idan ka gansu ƙara imani suke ayoyin Allah iri biyu ne akwai ayoyin Allah kauniya akwai ayoyin Allah na wahayi su ne alƙur'ani sannan ayoyin Allah kauniya su ne abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya sanya wanda suke nuni ga Allah suke nuni ga ƙudurarsa a cikin halitta a cikin halittar sammai a cikin halittar ƙasa a cikin halittar ƴan adam a cikin halittar dabbobi da sauransu Allah ya nuna mana ayoyinsa kuma Allah ya sanya mu masu hankula masu haske Allah ya haske hankulan mu subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik da yake juma'a wannan sa'a wanda kamar yadda yazo a hadisin Abu Huraira radiyallahu anhu cewar sa'ar da Allah madaukakin sarki yake yace an yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana karba addu'a a cikin ta shine sa'ar karshe ta ranar juma'a za mu yi addu'a Allah maɗaukakin sarki kuma ya karɓi addu'an mu tawassuli da wannan sa'a wanda Allah maɗaukakin sarki yake karɓan addu'a mai tawassuli da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan sa'a domin yin salati gare shi a ranar juma'a abu ne wanda yake mai ƙarin ƙarfi sannan kuma mu tawassuli da wannan majalisi da muka haɗu muna karatun alƙur'ani muna neman fahimtarsa kuma Allah yana saukar da rahamarsa a irin wannan majalisi sakina na sauka Allah maɗaukakin sarki ya karɓa addu'a mu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم وفقنا لصالح الاعمال اللهم اجعل اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه ايمانا واحتسابا اللهم وفقنا لما يحب لما تحب وترضى اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما اسرفنا وما انت اعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلوبا خاشعة ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس اللهم أصلح اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعباد وعبادك المؤمنين اللهم إنا اللهم اصرف عنا الربا والزنا والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين اللهم اسقنا غيثا مغيثا اللهم بارك لنا في زرعنا وبرعنا اللهم بارك لنا في زرعنا وبرعنا واصرف عنا أذاهما يا رب العالمين اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين ونفس الكرب عن المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم آتنا سؤلنا اللهم آتنا سؤلنا وبلغنا مأمولنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا وفرج همومنا واكشف غمومنا واقض ديوننا ونور قلوبنا ونور قبورنا ونور أبصارنا ونور أسماءنا ونور ألسنتنا ونور أجسامنا ونور أهالينا وأولادنا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين